اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبادة كراتون الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله زامتا شبابنا دريبيو da 82 hadisi mai lamba ta 600 da arba'in da tara darasi na casa'in da shida darasi na casa'in da shida babu du'a'in rajuli ala man zalamahu babun Allah ya isa ga wanda ya cuce ka wannan babi zai magana kan Allah ya isa ga wanda ya fi ƙarfinka wanda ba za ka iya kai shi ƙara ba ba za ka iya ɗaukan fansa a kansa ba to sai annabi ya koyar da wasu addu'o'i waɗanda mutum sai ya je ya samu lokaci ya su, a tashi da daddare ƙarfe ukun dare a ta su za ka ga haƙƙinka ya fito domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma mu'azu bin jabal ittaqi da'awatal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab na ja kunnanka da addu'ar wanda aka cuta wanda ya duba gabas yamma kuda arewa sama da ƙasa ya gaba an fi ƙarfinsa ya ce Allah ya isa me ma'anan Allah ya isa hasbunallah hasbunallahu shine fassaran Allah ya isa da hausa hasbunallahu Allah ya isa ya ɗaukan mafansa ya isa ya kare ka ya isa ya baka haƙoƙinka da aka karɓe maka sana annabi sallallahu alaihi wa sallama yace addu'an wanda aka zalunta tuhmal alal gamam yaqulu Allah la ansurannaka walau ba'da hin ana daukan addu'an wanda aka zalunta akan girgije ana yin sama da ita Allah yana cewa ka jira ko bayan lokaci ne sai na saka maka sannan kuma ya ja kunnan mu daga ice unsur akaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka in yayi zalunci ka taimaki dan uwanka in an zalunce shi sahabbai suka ce mun san yadda za mu taimaki wanda aka zalunta amma shi wanda ya zalunci yaya ake taimakonsa ya ce ka hana shi ya zalunci wani ka taimake shi kenan mutum biyu duk suna buƙatar taimako wanda aka zalunta yana buƙatar taimako wanda ya zalunci ma yana buƙatar taimako taimakon da za a wa wanda aka zalunta shine a dawo da haƙƙinsa taimakon da za a wa wanda ya zalunci a karɓo haƙƙin mutane daga hannunsa a mayan musu kenan wanda ya ana ka kai zalunci masoyinka ne don ya taimake ka ya sauke maka nauyi ko ya sauke maka nauyi ita zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama annabi yace ku nisanci zalunci domin duhu ne ranar alkiyama yace la turaddunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyama dukkan mai haƙƙi za a maido masa da sa ranar alkiyama hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna har an samu akuya da take da ƙaho wacce ta ji zalin mara ƙaho ta tunkuye ta ita ko ba ta da tsawon ƙaho ko tsinin ƙaho ko girman ƙahon da za ta rama ranar alkiyama sai Allah ya cire kahon waccan sai ya sa ma wannan ya ce ke ma tunkuye ta domin a tabbata an yi adalci kaga kenan ya kamata mu yi wa kanmu gyaɗar dogo mu nisanci zalunci haddasana حسن bin الربيع حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس الليث عن محارب بن دثار عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري النبي صلى الله عليه وسلم ينا الدعاء ينا تشوى اللهم أصلح لي سمعي akwai ruwan Allahumma ti'ini bi sam'i Allah ka inganta min ka kyautata min ka gyara min jina in dinga jin alkhairi wa basari ka gyara min idona ya zama ina kallon alkhairi da shi dama cin addu'a mu ta safi muna cewa Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma ni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min azabil qabri to nan ma an yi addu'a cewa Allah ya tsare ya inganta wa mutum jinsa da ganinsa saboda ji da gani su ne wasa'il masu sauƙi cikin wasa'il guda bakwai ko alhawasul khams da ɗan adam yake da su wanda yake samun wato ni'imar ɗanɗana rayuwa mutum ya ce na ji da kunne na ko na gani da ido na ko na ɗanɗana da baki na ko na shaƙa da hanci na ko na taɓa da hannuna su ake kira alhawas alhassa hasatul sam hasatul basar satul-zau hasatu hasatul lams da kuma hasatul zau da sham su ne ɗan adam in zai ji daɗi da su yake ji in zai sha wahala ma da su yake sha ka ji abu mara daɗi ka ci mara daɗi ka shaƙi mara daɗi ka ga mara daɗi ka taɓa mara daɗi in kuma akasinsa ne ka ji mai daɗi ka taɓa mai daɗi ka ci mai daɗi ka shaƙi mai daɗi ka kuma ga mai daɗi su da waɗannan su ne hanyoyi guda biyar da Allah ya ba ɗan adam wanda yake rayuwa yake more rayuwa da su in babu su in za a taɓa ka ba ka ji ba ka taɓa ba a ji ba to kana da matsala babba kuwa idan za a wuce da turare kowa ya ji ƙanshi kai baka ji ba to kana da matsala in za kowa zai gani ka ce kai baka gani ba ko kowa ya ji ka ce kai baka ji ba ko kowa ya dandana a baki ya ce ka amma fa da zaki ka ce ni ban ji zaki ba to kaga akwai matsala to shi yasa ake addu'a Allah ya tsare wa mutum waɗannan hanyoyi nasa guda biyar waɗanda yake cin moriyarsu huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah shi ya fidda ku daga cikin mahaifanku ba ku san komai ba ya sanya muku ji da gani da zuciya don ku godiya don kuma ci faji sami an basira muka sanya dan adam mai gani kuma mai ji to shine annabi ya addu'a waje alhumal warithaini minni kuma ka sanya su magada a gare ni malamai suka ce me yasa aka ce da kunnanka da jinka su zama kaman magada a gare ka ma'ana ka mutu kana ji ka mutu kana gani kamar ka gaje su ne sun zama kayanka ka rayu da su ka mutu da su ya zama ka mutu kana ji ka mutu kana gani kada Allah ya mai da kai kurma ko ya mai da kai makaho ya bakka da jinka haka mutu kana ji ya bakka da ganinka haka mutu kana gani shine ma'anan waje alhumal ne ka sanya su magada a gare ni wato saboda roƙon a dawwaman maka da su ka ci gaba da moriyarsu sai zama kamar sun zama kayan gado wanda mutum ya ci gado kaga zai amfani da shi wansurni Allah ka taimake ni alaman gwalamani akan wanda ya cuce ni wanda duk ya cuce ni Allah ka saka mun wannan addu'a ce annabi yake wanda duk ya zalunce ni Allah ka saka mun wa ne minhu sa'ari kuma ka nuna min ɗaukan fansa ta a gare shi asa'ar shine wani ya cuce ka shi ma Allah ya kawo wanda ya fi ƙarfinsa domin abin ƙarfi ƙarfi ne idan wani ƙarfinsa yana sama da naka to shi ma akwai wanda Allah ya ba shi ƙarfi na wani sama da nasa kana nan wani ya cuce ka sai ka ga Allah ya kawo wanda zai saka maka haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ka nuna min wa arini ka nuna min ɗaukan fansa ta a gare shi Allah ka taimake ni akan wanda ya zalunce ni kuma ka nuna min yadda za ka ɗaukan min fansa da gare shi kaga wannan addu'a idan an cuce ka ka rasa yadda tun da yanzu da shari'a ta zama ta siyarwa 'yan sanda sun zama na siyarwa alƙalai sun zama na siyarwa lauyoyi sun zama na siyarwa shari'a kanta ta siyarwa ce to lokacin da abu ya lalace haka ina maganan zuwa kotu in mutum ka ja ya ja ka ja ya ja sai ka ce to Allah ya isa je ka Allah ya isa to ka jira ka gani in dai haƙƙinka ne gominka ne za ka ga abin da Allah zai sai ka wani mai ƙarfi shi ma sai ya murƙushe shi kawai ka je kai a sallah shafi'i da wuturi sai ka kalli gabas ka yi alwala kawai ka ta Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa har gari ya waye wuriji kenan eh allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal in ko baka so kai da Hausa sai ka dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakilu shine dai Allah ya isa in ka faɗa da Hausa Allah ya isa in ka faɗa da Larabci hasbunallahu wa ni'mal wakilu me ya faru fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su wattaba'u ridwan Allah lam yamsasum su Allah ce babu abin da ya same su na cutarwa sakamakon wuridin Allah ya isa da suka ta yi da aka jefa annabi Ibrahim wuta ya waiwaya ya ga shi ba shi da kungiya ba shi da mabiya ba shi da kowa a duniya sai Allah ba wanda ma ya musulunta balle ya samu mutum ɗaya yana binsa shi ba da sahabbai ba za ka ji an ce ga sahabban annabi ibrahim ba mutum ɗaya fa amana la hulut annabi lut ne kawai imani da shi sai matarsa amma da aka cikukuye shi aka wulla shi a wuta sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu sai Allah ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta kuni bardan ki zama mai sanyi wa salaman da aminci ala ibrahim a bisa annabi ibrahim kaga wurudin da ya sai Allah ya ce wuta ki sanyi kaki kona shi saboda ya nemi agajin Allah Allah ka isa ka canza wa wutan nan ɗabi'a sai kuma Allah ya amsa masa to shi yasa ake so mutum ya rike wannan addu'o'i musamman a wannan zamani da abubuwa suka taɓarɓare son zuciya yawa حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم متعني بسمعي وبصري الله كجيد دني دادي دجينا دجنينا واجعلهم الوارث مني كما كسن ياسو قادو مني دجاريني معناه إذا ما كمان ناقا جيسو ajalu ma warisani minni an muta wa huma sahihan sawiyani ka annahuma warisahu wa baqiya ba'dahu abin da yasa aka ce warisani wai ka ci gaba da cin moriyarsu kamar kayan gado wanda zaka mutu ma ka basu wansurni ala aduwi Allah ka taimake ni akan maƙiyina wato ita ƙiyayya sai ka rasa dalilinta wani ba abin da kai masa kawai sai ji baya son to da kiyayya tana da dalili ai da ba za a wa annabi ita ba domin annabi ba shi da abin da zai sa a makiyayya in ta ɓangaren halitta ne yana da kyan gani in ta bangaren halaye ne yana da kyan hali to mai kyan hali da kyan sufa ina dalilin kiyayya amma la ce wa ka kazalika ja'alna li kulli biyun aduwan aduwan Allah ya ce mu muka sanya wa dukkan annabi maki min jinni wal ins cikin aljanu sai an samu makiyin annabi cikin mutane sai an samu makiyan annabi to aka ga ka dan kayi maki ai ado ne an tambayi imamu malik aka ce me ake cewa a kanka a cikin gari aka ce wasu na sukanka wasu na yaban ya ce alhamdulillah haka rayuwa take da duk suka na ake garin to dole na yi nazari da duk yabo na ake ma dole na yi nazari amma tunda akwai mai suka akwai mai yabo to a tambayi a bincika dalilin sukan da dalilin yabon idan masu yabo na ɗin nan akan wani abu ne da nake na kirki Allah ya nuna musu suke yaba mun, to Allah ya bani iko in ƙara in daure in ci gaba kuma na yi danshi idan ko yabon da suke na ƙarya ne na ziga ne na roƙo ne na kirarin mawaƙa ne zaki ɗan zaki kura ɗan damusa irin wannan ne to kaga ba da amfani ita haka masu suka na su ma a saurare su idan wani abu na yi da ya cancanci a soke ni to kaga sai in gyara idan ku suka ne kawai ba shi da dalili na adawa ne da ƙiyayya to shikenan su ci gaba da suka din wannan sukan da suke yi sai ya sa ana ladan su ana bani ana ɓamɓare na ana ba su ban yi aikin komai ba amma saboda sharri da kage da suke mun sai Allah ya dinga ɗebo ladan su yana bani ni kuma yana kankara alhaki na yana ɗora musu sadaka yabo da suka ba za a daina maka su ba kowaye kai tunda dai aka wa Allah aka wa annabi aka wa sahabbai akwai wanda kawai wuridin tsine wa sahabbai suke yi tun safa har dare in suka yi sallah duk sallan nan biyar sai sun la'anci sahabbai wasu kuma suna addu'a Allah ya saka sahabbai da alheri radiyallahu anhu kai kana radiyallahu anhu wani yana la'anatullahi alai kuma har duniya ta kare kai mai cewa radiyallahu anhu ba za ka daina ba shi mai cewa la'anatullahi alai ba zai daina ba sai an je lahira kai a tambaye ka dalilin da yasa kace radiyallahu anhu shi kuma a tambaye shi dalilin da yasa yace alaihi la'anatullah to haka rayuwar take ba za ta canza ba saboda haka addu'a ita ce maganin komai wa arini minhu sa'ari ka nuna min ɗaukan fansata a kansa yadda zan ga rayuwarsa ta canza حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي قال حدثني أبي كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم muna buga sammako mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yaji'ur rajulu wa taji'ul mar'atu namiji zai zo neman ilimi mace ma za ta zo makaranta annabi ko tana fatawa ko tana neman ilimi fa yaqulu sai ya ce ya rasulullah fa qulu idza sallaitu idan nayi sallah zan roki Allah bukatuna me ya kamata in ce wanda ya dunkule min gaba daya ba sai ka tsaya kana wani dogon larabci Allah mota Allah gida Allah bambalasta Allah 2018 Allah 2017 duk ka bata kanka lokaci ga wata addu'a guda shida da annabi ya bayar duk abin da kake so in ka haddace su ka faɗe su a ruku'u ka faɗe su a zaman abin a sujjada ka faɗe su a ɗagowa daga sujjada Allah zai biya maka bukata sai wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama kaifa aqulu idza sallaitu idan na yi sallah to ya zan roƙi Allah buƙatuna fa ya ƙuli sai annabi ya ce ƙul Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni qad jama'ana laka dunyaka wa akhirataka annabi ya ce in ma baka iya wata doguwa addu'a ba haddace wannan ta hada duniya ta hada lahira in ka kula uku daga ciki na duniya ne ɗaya daga ciki na uku na lahira ne ɗaya na duniya Allahumma li Allah kai min gafara idan an maka gafara ai ka wuce warhamni Allah ka ji kaina in Allah ya ji kanka ai ka ka ka more ne ka shirye ni kaga ba magana bata aqidar ka zata ta zama ingantacciya alal kitabu was sunna alaman hajji salafu salih dama aqida ta take fara gurbata in ta gurbata sai ta gurbata ibada idan ibada ta gurbata sai ta gurbata halaye idan halaye suka gurɓata sai su gurɓata mu'amala daga nan suka ji an ce aqidarsa ba ta da kyau ibadarsa ba ta da hujja halayensa ba su da kirki sannan ko mu'amalarsa ba ta dace da mutane ba ka gurɓace kenan daga ciki har waje daga sama har ƙasa kaɗan da mai yawa warzuquni na yawa kaga anan ka dunkule gida ya shiga mota ta shiga amarya ta shiga kuɗi sun shiga daloli sun shiga naira sitalin pound riyal duk sun shiga warzukuni ba sai ka tsaya kana dan wani ya zo yana roƙon Allah Allah ba ni kaza da kaza da kaza da kaza ka tsare ni annabi ya ce kaga yanzu idan iya wanda ka faɗa din za a tsare kan akwai wata musifa da baka sani ba fa idan kuma iya wannan da ka roƙa su ka sani in kuma akwai wani alherin da baka san sunansa ba fa dunkule ka ce alamu ne as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu muhammadun wa uzbika min kulli sharrin ista'azaka minhu muhammadun duk kenan ka gama addu'a Allah duk abin da annabi ya ce ka tsare shi ni ma tsare ni irin wannan duk abin da annabi ya ce ka bashi ni ma ba ni irin wannan duk kenan ka gama addu'a ita jami'u du'a kenan qad jama'ana laka dunyaka wa akhirataka wannan addu'a in ka haddace ta kana yin ta bayan ka ɗago daga sujjada Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni قد جمعنا لك دنياك وآخرتك حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبو مالك قال سمعت أبي ولم يذكر إلا صليت إذا صليت شي بيتي إذا صليت با kawai addu'a ce mutlaƙan a cikin sallah da wajen sallah amma a wannan ruwaya ta yi ƙaidin wannan addu'a cewa a cikin sallah ake so a yi ta wata bahu abdulwahid wa yazidu bin harun babu man da'a bi umri babu wanda ya addu'a Allah ya ƙara masa tsawon rai shi tsawon rai yana da amfani idan za ka yi ɗa'a. duba liman ɗala umuruhu wa hasuna amaluhu madalla madalla ga wanda ya yi tsawon rai ya aiki mai kyau shi tsawon rai in kana aiki mai kyau yana da amfani amma kana ƙara shekaru kana ƙara taɓarɓarewa kana ƙara kwana kana ƙara lalacewa kaga wannan ba amfani saboda haka ka roƙi Allah ya baka tsawon rai kuma ya sa ka yi aiki mai kyau to shine annabi ya roƙa ma Anas dan Malik wanda Anas sunan mahaifiyarsa Ummu Sulaimin sunan mahaifinsa Malik Allah ya azurta Anas da mahaifiyarsa farkon musulunci ta musulunta amma babansa mai taurin kai ne taitai da shi ya musulunta ya ƙi har wani ya je buge shi ya mutu a kafirci bayan ta gama ta kaba sai abu Dalha ya zo zance gurinta ita kuma tana da 'ya'ya guda biyu da bara'u da anas sai ta ba da su ta ɗauko anas shine babban ta kawo shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara goma ta ce ya rasulallah ba ka da ɗa namiji kuma kana buƙatan wanda za ka dinga aike kun ji mace mai wayo ta san duk wanda ya ba annabi ya ce ga ɗan aike ga almajiri a gidan annabi almajirin gidan annabi kai abun wasa ne malam eh? ta ce ya rasulallah ga almajiri ga yaro na ba ka dinga aikensa ya dinga maka hidima anas ya koma gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da zama yace shekara ta goma cir ina wa manzon Allah hidima yace amma hidima annabi ba irin tamu bace shi ba zai ce me yasa kai kaza ba ko bai yasa me yasa ka bar kaza ba ko ba zai ce yi kaza ba zai ce bar kaza ba kawai kai da hankalinka zaka ga me ya dace in yi me ya dace in bari in ba a yi ba sai yayi yace ban taba cewa annabi bai taba ce min dan me kai kaza ko dan me kamar kaza ba kun ji wata hidima kuma annabi yana aikensa wata ran annabi ya aike shi sai ya biyo ta gidan mahaifiyarsa ya gaishe ta sai ta ce ina zuwa sai ya ce annabi ne ya aike ni sai ta ce ina sai ya murmushi ce wannan kuma ai bai shafi ki ba kun yaro mai hankali in mune sai a ce ai guri kaza aike ni ta ce ai ce a'a wannan ba ruwanki kuma ai ba haka dan aike ki a aike ka kuma ka gaya wani ba ta ce eh gaskiya ne kar ka gaya kowa haka ake son mai hidima ba mai surutu mai tone tone ba Anas dan Malik wata ran annabi ya kai ziyara gidan kakarsa Ummu Mulaika sai suka ɗauko tabarma suka ce annabi ya musu sallah lokacin hantsi ne sai ya musu sallar duha shi da abin suka jeru da anas da wani maraya ita kuma kakanta su ta tsaya a bayansu bayan in sallah raka biyu sai annabi ya daga hannu yana addu'a dama bayan sallar nafila ana daga hannu a addu'a sai ta ce ya rasulullah kakka manta da ɗana anas to shine annabi ya ce allah ka ba anas tsawon rai allah ka ba anas dukiya allah ka ba anas 'ya'ya allah ka sa anas a aljanna na'am anas ana tambayar wata jikarsa cewa 'ya'yan anas nawa ne ta ce gaskiya ba zan iya sanin 'ya'ya da jika da ta taɓa kunna na anas guda nawa ba ne amma dai akwai kabarin guda tamanin da na sani waɗannan kabarurrukan guda makabarta ka ware wa gidansa kawai familinsa ake binnewa a gurin to ta kirga kabari tamanin ta ce duk kabarin da ka gani a nan daga cikin zuriyar anas ya fito to kaga wannan ya ishe ka ba ragowar sun bazu a duniya ya'ya da jikoki man ka ana gudun ya'ya ai abu biyu ke sa guji ya'ya in ba abin da za a rike su in ba abin da za a yi musu tarbiya amma za ka yi wa ɗanka tarbiya ko ɗari haifa in ba tarbiya ko ɗaya ne ko matsala ne annabi zai alfahari da al'umma ne waɗanne iri masu nagarta ko kai ba za ka yi alfahari da ɗan ƙwaya ba ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da wa na zai alfahari da mushiriki da dan bid'a da dan kwaya da dan wiwi da dan kodin kai ma ba za ka yi alfahari da dan kodin ba ko ɗanka ne a cikin jama'a aka ce wannan ai mai shan kodin ɗinnan nan dan wane ne ka ce ina ku alfahari da shi kai ma ba za ka yi alfahari da lalatacce ba balle annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana alfahari ne da irin sa abubakar umar usman ali in kuna so annabi ya alfahari da ku ku zama irin abubakar da umar da usman da ali ku zama aqida ku irin ta sahabbai halayen ku irin na sahabbai mu'amala ku irin ta sahabbai zamantakewa ku irin ta sahabbai to irin su ne annabi zai alfahari da su amma tarkacen bid'a tarkacen shirka tarkacen tabargaza suna tahowa da annabi yake za a ce kad baddalu wa a daka ya rasulallah hau da annabi zai alfahari da man baddala wa gayyara ba shine mai risala yace wa da anhu man baddala wa gayyara sai annabi ce fasuhukan fasuhukan annabi ce sun canza aka ce sun canza sun gayyara aka ce sun gayyara ce to ba ni ba su ai baya da su sai a sa mukamukan duka mala'iku sun gaggada dandazon al'umma annabi ta taho amma a sa mukamukai a dinga fatattakar su annabi ya ce banda waɗannan me zan yi da wanda ya canza in yi abu kuma ya ƙi in bari ya ƙi bari ga aƙida ta bai bi ba ga yadda nake ibada bai ba ga yadda nake zikiri bai ba ga salatin da na koya ba irin saye ba kuma ya zo ya shiga al'umma ta haka ake to me bambancin wanda ya da wanda bai ba in kowa zai wuce da wanda ya na annabi da wanda bai yi na annabi ba duk za su wuce to me amfanin yin na annabin kenan inda za ku gane illar bid'a kenan kai ka dage ka ce kai ba za ka bi ba za ka yi naka ba ba za ka yi na wani ba a nuna maka irin na annabi wani kuma ya je ya yi irin na wani wa kuma so yake ku wuce tare har ma wai shiga gaban ka malam ana ana ganganci da lahira lahira ba kari over ba spill over falle ɗaya ne in ka ci ka ci kawai in ka faɗi ka faɗi shi yasa mutum ya cuce ka a duniya ba komai ya cuce ka a ka. ba ko amma wanda ya cuce ka a lahira ya gama da kai don ba za a dawo a gyara ba ba za ka je ka ce Allah mun gano abin nan ashe ba irin wanda kake so bane to bari a koma duniya za su sha mamaki za su ga yadda za mu rike addinin ka kankan to ba wannan damar ne ai kuma sai an nemi hakan Allah ne ba zai ba rabbil ju'un la'alli a'malu salihan me amalan salihan kitabu da sunna al-ikhlas wal iman wal mutaba shi amalu salih aiki ba zai zama na kwarai ba sai an gina shi akan kitabu da sunna da ikhlasi da imani da mutaba to kowa zai nemi ya ce zai dawo ya aiki mai kyau la'alli a'malu salihan fi ma taraktu Allah ce kalla to ina duniyan ma iza shamsu kuwirat amma ruguza ranar ba wani rana da zaka gani saboda haka Allah ya tsare mu حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس ابنة محسن عن أم قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما قالت قال أمرها النبي يقول ميتتيني الله يتأوي ترنتا ولا نعلم رأة أمرت ما أمرت saboda wannan addu'a da annabi ya yi mata aka ce ba a san matar da ta yi tsawon rai irinta ba wata magana ta faɗa annabi ce mai tace ne ranta ya daɗe shikenan ya ran kuma ya daɗe ai annabi ya gaya mana abin da za mu dinga mu samu rai mai albarka da kuma arziki mai albarka ya ce man ahabba an yi busata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu mai san arziki dawwamamme mai san rayuwa mai tsawo arziki dawwamamme ya dinga sada zumunta sada zumuntan nan dai da muke renawa danginka su kashi hudu ne akwai usul babanka da babansa da kanin babanka da wan babanka wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babanka duk waɗannan kakanka kakan kakan duk dangin uba ɗin nan dukansu su ne usul akwai furu ‘ya'yanka ɗanka jikanka tattaɓa in hunhun ɗinka akwai hawashi shaƙiƙi li'abbi li'ummi ‘ya'yan shaƙiƙai ‘ya'yan li'abbai ‘ya'yan li'ummai akwai dangin uwa zawul arham babakka babanta da babatta da kuma ƙanwata da yatta da ƙaninta da wanta wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya wannan su ne duk barjan ɗinnan su ake kira zumunta menene zumunta duk abin da ya sami mutum da kirki ka taya shi murna duk abin da ya same shi na mummuna ka taya shi jaje shine mafi karancin zumunta zai aurar da yasa ka yi mafatan alheri an masa rasuwa ka je ka yi jana'iza ya buƙaci wani taimako ka bashi kai ka buƙaci wani taimako ya baka amma yanzu abin da mutane suke ɗauka idan aka samu mutum ɗaya mai arziki a dangi to shi kaɗai zai yi zumunta kama haƙƙin makotaka ne yanzu in kana unguwa kana da kuɗi jama'a sai su dinga ganin su kaɗai suke da haƙƙi a kanka tun da kai ne mai kuɗi shi haƙƙin zumunta ba fa na mutum yadda kake so a yi maka shi ma ɗayan yana da irin wannan haƙƙin ɗari bisa ɗari idan an ce muna makotaka da kai to kaka ɗauka ni kai kake da haƙƙi a kaina ni ma ina da shi a kanka daidai wa daida kuma ta yi wa watakila haƙƙin wannan yana da hali ne wannan ba shi da hali to shi da yake da hali ya taimaka maka haƙƙin makota ne kai kuma ka ka cire ka rufe bakinka daga masa sharri da masa kage shi shi kuma haƙƙin zumunta haƙƙin makota ne to waɗannan haƙoƙin ana ana wasa da su shine aka ce ba a san matar da ta samu tsawon rai ba ta wannan hadisi malamai sun ce bai inganta ba saboda samun abul hasan a ciki mun ce haddasana yazidu ibn habib an abul hasan wannan abul hasan ne malam ibn qattan yace majahul ne حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد عن سنان قال حدثنا أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت من زن الله ينا شقوا أقرم مو ما سوانا جدا فدخل يوما سي النبي يشقوا جدا وترانا فدعا لنا سي من الدعاء فقالت أم سليم sai ummu sulaimin mahaifiya anas a wata ruwayan ummu mulaika kaka anas huwaidu muka alata da ulahu manzon Allah ga dan mai maka hidima din nan shi ma baka masa addu'a ba ashe a nemi a wa yaro addu'a a yi addu'a wannan ba babban sanannen abu ne a musulunci a ce da Allah an tashi da karatu a min addu'a ina da bukata wani ya maka addu'a kuma da za a ce ma duk sanda za ka kwanta bacci bayan ka gama roƙon naka ka ce Allah duk wani musulmi da yake da bukata ta alheri na san shi ban san shi ba in dai ta alheri ce Allah ina roƙonka ka biya ka sa abin da zai faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya roƙa ma dan uwansa bukata ta alkhairi ba tare da ya gaya masa ba akwai mala'ika tsaye a kansa zai ce laka mithla ma da auta li akhika Allah ya baka kwatankwacin irin abin da ka roƙa mutane ya kamata a dinga wannan Ƙala sai annabi yace allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa ghafir lahu yayi haka sau uku allahumma akthir mala wa walada wa atil hayata wa ghafir lahu allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa ghafir lahu allahumma akthir malahu Allah ka bashi dukiya mai yawa ashe ba laifi bane mutum yayi addu'a Allah ya bashi kuɗi da yawa kuma ya bashi imanin kashe su kada su kashe shi kuɗi ko ka kashe su ko su kashe ka ko a yi mutuwar kasko ku mutu tare Allah haka kuɗi suke mutane su kashe ka ko ka kashe su ko a yi ragas shi yasa wani mawaƙi ya ce kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau to ya manta ɗaya ɓangaren a neme su kuma ta hanya mai kyau a kuma kashe su ta hanya mai kyau shine annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama ni'mal malu salihu lirrajuli salihi madalla da kuɗi masu nagarta su shiga hannun mutum mai nagarta malam za ku ga an wa addini hidima idan mutum mai nagarta ya samu kuɗi mai nagarta za ku ta ganin masallatai ku ta ganin makarantu ku ta ganin asibitoci ku ta ganin ana ta aikin kirki malam musulunci yana ɗaukaka ana ciyarwa ana shayarwa ana tufatarwa in kuɗi ya shiga hannun masu nagarta to yana yana shan mamaki wani kuma ya ce da kuɗi da muciji menene maganin su kashewa in ba kashe su ba ma sa kashe ka Allahumma aksir malahu ashe kai ma zaka iya wa ɗanka wannan addu'ar ka ce Allah ga ɗana nan ka bashi kuɗi wa waladahu ka ba shi yaya wa adil hayatahu ka bashi tsawon rai wa gafir lahu ka masa gafara to anas kamar da muka faɗa an yi wani an yi wata annoba a shekara ta shida wanda mutum dubu saba'in suka rasu a kwana uku a ciki zuriyan anas mutum tamanin ne suka rasu a wannan annobar an samu saboda bala'in annobar da ta shigo gari sai ka ga gari duk gida duk gidan an mutu gaba ɗaya har ma an zo an liƙe ƙofar gidan da da taɓo saboda ba wanda zai ƙara shiga wata musifa ce aka yi ta shekara ta casa'in da shida bayan hijira a cikin almudihish na ibnu jauzi yake cewa an yi wasu mutane guda uku a tarihi wanda kowa a cikin tsatsansa tsakanin jika da ɗari taɓa kunne sai da aka ƙirga ɗari a cikinsa akwai abu bakarata shi ma ya haifi ‘ya'ya da jikoki da taɓa kunne sun kai ɗari akwai anas ɗan malik akwai khalifa bin bajar akwai mulahab bin abi sufra waɗannan duka akwai ma abdullahi bin amr bin al-laisi akwai ja'far bin sulaiman al-hashimi waɗannan duka malam ibnu jauzi a cikin al-mudhish yace kowannen su ya haifi ‘ya'ya da jikoki da taɓa kunne sun kai ɗari amma ba lalatacce ko guda ɗaya ciki ka haifi ɗa ai aiki ya same ka ana haihuwa yana faɗowa duniya aiki ya fara samun ka mala ibnu qayyim in ka sai littafinsa sunan littafin tuhfatul maudud bi ahkamil maulud akan sunayen littafin abinda ka wa ɗanka daga haihuwa har zuwa ya mutu shine ibnu qayyim ya kawo fasali fasali fasali kai tun ma kafin ɗan ya zo duniya me ya kamata ka nema mace za ka nema ko namiji ko ko mai albarka ice ba a so a addu'a ka dinga cewa ba ni namiji Allah ko ba ni mace ka ce ba ni mai albarka ice ku duba addu'ar da abinda matar imrana ta yi cikin suratu ali imran rabbi inni نظرت لك ما في بطني محررا ma minni innaka انت السميع falamma wada'atha qalat rabbi inni وضعتها انثى wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash sai ga maryam ta yi albarka ta haifa annabi isa sai ga maryam ita kadai ce a cikin alqur'ani sunanta ya fito sunan maryam ya fito a cikin alqur'ani sau talatin da hudu amma babu wata mace mun laliba tun daga suratul fatiha zuwa nasi Allah bai kama sunan mace ko ɗaya alqur'ani ba sai maryam ita wannan da ta ce wai ita namiji take so kuma Allah ya bata mace sai bata mai albarka tunda kaga annabi zakariya shi kansa da ya ga wata karamarta hunalika da a zakariya rabbahu sai ya ganta da abincin da ba a samu a ƙasa a garin a yankin a yanayin a gurin anna laki haza qala huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi da ya ga haka sai ce to tun da dai Allah ya samar da abincin rani a lokacin damuna na damuna a lokacin rani to ni ma da na ƙeƙashe na bushe na tsufa ni da matata Allah zai iya bani da a wannan yanayin hunalika da ya rabbahu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba kun ga bai ce namiji ba bai ce mace ba zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithina sai gashi Allah ya bashi Yahaya saboda haka addu'a Allah ya baka ɗa nagari a masu yawa masu albarka masu tarbiyya masu ilimi to wannan duka abu ne mai kyau fadafantu mi'atan wa salasan anas ya ce ni da kaina tsakanin jika da ɗana binne ɗari da uku ɗari da uku anas ya binne banda wanda ya bari a duniya kuma ba a san gudanarwa ba mafi ƙarancin abin da aka faɗa daga shekarun anas da ya a duniya shine casa'in da bakwai akwai wanda suka haurar da shi ɗari suka ce anas ya haura ɗari haɗari da yan kai ma yayi a duniya sai da ta kai saboda shekaru ya kasa azumi sai dai idan an kai azumi ya ciyar da muskini a bakacin azuminsa ya yi tsofan da baya azumi wa anna samarati la tut'imu fi sana marratain yace kuma saboda Allah ya ce a yawaita dukiyata ni bishiyata in yana da mangwaro to so biyu yake yaya duk abin da yake ɗa so ɗaya a shekara to a gona ana so biyu yake yi saboda wannan addu'a na Allah sa dukiyarsa ta fi taka yawa wa ɗalar hayati yace ce na yi tsawon rai kuma hatta ta hayaitu minan nasi har sai na dinga jin kunyan mutane cewa ko dai in roƙi Allah in mutu ne saboda na daɗe na daɗe na daɗe eh wa arjul magafirata amma a ƙarshe dai ina roƙon in samu gafara Allah babu man qala yustajabu lil abdi ma lam babu wanda ya ce kai ta addu'a za a amsa maka kakkai gaggawa ka ce na gaji ce kai ni fa na gaji da roƙon Allah haka na roƙe shi na roƙe shi wani ya taɓa zuwa ce min wai malam ni mai naiwa Allah ne ni ba iskanci zan ba ni ba haram zan ci ba abin da zan ci da iyalina nake ta roƙon sa yanzu bai bani ba nace ya baka ya baka ya baka ya baka nace kana makabarta yace a'a kana asibiti yace a nace kana kurkuku yace a nace to ya baka akwai wanda yanzu wannan lafiyar da kake renawa inda za a ce ya bayar da duk abin da ya mallaka kaf ya dawo irin ka mai lafiya zai bayar ya dawo irin ka mai lafiya wani ya je asibitin ah, masu yoyon masu fitsari din nan urology din nan eh, da ya je ya kasa fitsari shekararsa saba'in likita ya ce sai ya biya kuɗi aka aka gaya ma kuɗin da zai biya ko sai fashe da kuka likita ya ce to ko kuɗin ne yawa a rage ma ya ce wato Allah ya banna har shekara saba'in ina fitsari kyauta free of charge yau gashi sai zan yi fitsarin dubu saba'in ce lalle Allah ya mana ni'ima malam ka je inda ake kula da masu fitsarin nan zaka sha mamaki kaga mutum an ce yayi wata biyu bai fitsari ba yana ta kuka fitsari ya ki fitowa ashe wannan ban ɗakin da muke shiga ka saki fitsarin nan ya fito ka gama kai kai istinja'i ba karamin ni'ima bace malam shi sa a fito ban ɗaki ake cewa gufara naka so da an maka ni'ima babba حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال قال ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه shi ya haɗa abu biyu alarama ne ko malamin fiqihu ne annahu sami abu hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal yustajabu li ahadikum ma za a amsa addu'an ɗayanku mutuƙar bai yi sauri bai yi gaggawa ba ya ƙulu me ma'anan ya yi gaggawa da autu falam yusta jabli ni fa na yi addu'an nan hanna gaji har yanzu ban ga an amsa ba za a amsa ya haƙuri حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية أن ربيعة بن يزيد حدثه عن عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم za a amsa wa ɗayanku mutuƙar bai addu'a da saɓo ba ya ce wata bala'i ya fada wani ko ba tare da alhaki ba au qati'ati rahimin ko kuma yanke zumunta ya ce Allah yan uwana suna wulakanta ni kai min arziki duk in tattaka su kaga arziki yake ni ko ka ban mukami ko ka bani kuɗi ko ka ban ilimi in ci mutuncin su kaga wannan yanke zumunta ne au yasta'jir ko ya gaggawa ya ce ni na gaji da addu'an nan har yanzu ban ga an amsa min ba fa yaqulu sai ya ce da'autu fala ara na yi addu'a amma ba na ganin yasta jibuli Allah zai amsa mu fa ya da du'a saboda wannan ɓacin rai da ya gaba a amsa masa da wuri ba sai daina yin addu'a to daga nan sai bala'i ya haushi to Allah ya tsare mu ya kiyaye mu nan za mu tsaya sai mu tashi babu man ta'awwaza billahi minal kasali babu wanda ya nemi tsarin Allah daga zaman banza da zaman kashe wando